watan Disamba shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu. Ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Mafi yawan kudaden da ake samu da sunan Nijar ba sa shiga asusun gwamnati, in ji shugaban kasar Nijar Bazum Mohammed a lokacin da yake ganawa da kungiyoyin masu zaman kansu karin haske a cikin labarin. ministoci biyu na kasar Nijar sun amsa kiran 'yan majalisar dokoki biyu na adawa suna bukatar samun cikakkun bayyanai kan al'amarin da yawa kana 27 ga watan Nuwamba da ya shige. A rahoton na musamman za mu taɓo batun kiyaye hanyoyin kariya daga cutar COVID-19 a cikin wasu tashoshin motocin jigilar fasinja na ƙasar Nijar. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Shugaban ƙasar Nijar Bazoum Muhammad ya gana jiya da marece da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke gudanar da ayyukansu a ƙasar Nijar. bazum muhammed ya jajanta da rashin kiyaye wani lokaci wasu ka'idodin aiki da kungiyoyin ke yi duk da cewar suna kawo kokarin nasu a fannoni daban-daban na rayuwar al'ummar kasar niger ga dai kaɗan daga cikin furucin da shugaban ƙasa bazum yi da abokanmu na tele sahel suka gutsuro mana A shekara 2020 kawai kungiyoyi masu zaman kansu ONG 29 ne kadai suka wallafa inda suke samun kudade da suke gudanar da ayyukansu. Ƙwararru a fannin sun yi amana kaɗai ne daga cikin kungiyoyi na ONG suke mutunta abin da kungiyoyin aka ɗora a kansu da kuma fidda kasan 'yan ƙasar Nijar a yayin ɗora shugaban kungiya a ɓangaren kungiyoyi na ƙasashen waje. Akwai ƙarancin haske a cikin cikin kungiyoyi masu zaman kansu da dama da kungiyoyin ci gaba gani da kuma rashin buɗi ga dukiya da suke samu ya sanya a wani bangare da yawan su abubuwan da ke shigo musu da sunan ƙasa na kumcin lauren da ƙasar take yi a wani fanni kuma da binciken sau da ƙasa ta saka a gaba da ma na garuruwa ba a ganin su a ƙasa majalisar dokoki biyu na bangaren jam'iyyar siyasa mpn kishin kasa jam'iyyar da ke adawa sun bukaci ministoci biyu ɗaya na cikin gida da na tsaro da sun amsa kira gaban 'yan majalisar dokokin a cewar aliyu na mata ɗaya daga cikin 'yan majalisar da suka yi kira ministocin guda biyu sun yi wannan ne don su samu haske kan abubuwan da suka wakana ranar 27 ga watan nuwamba a tira da ke jihar talabere ga dai ƙarin hasken da yamma muktar hamadu ta waya Abinda 'yan Nijar suke bukata su ne tsaro da kuma kariya, amma maimakon haka sai suka samu harsasai cikin wane yanayi. Kenan dole ne majalisar dokoki 'yan majalisa a matsayinsu na masu sa ido kan aikin gwamnati na nema da kira ga ma'aikatar da ke kula da tsaro da ta cikin gida, su da ke kula da sojojin ƙasa wato jami'an tsaro baki ɗaya domin bayyana wa 'yan Nijar abin da ya faru. Na farko me yasa buɗe wuta kan 'yan Nijar da harsasai domin amma kawai suna nuna rashin jin daɗin su. Na biyu wane ne ya buɗe wuta kan 'yan Nijar ta yanayi mai muni haka. Wa ya bada umarni a harba kuma menene gwamnati take shirin yi domin gaskiya ta bayyana game da abin da ya faru domin irin waɗannan munana abubuwa kada su sake faruwa a Nijar. Ƙasar Nijar da ƙasar Norvegia sun amince ma wata yarjejeniya ta 26.1 wadda ta jibanci kare ilimi da horo a lokacin yaƙi. A cewar ƙasashen guda biyu kawo agaji da kariya da kuma kyautata ci gaban al'amuran ilimi da horo. Lokacin yaƙi ya kamata su kasance wani tsari mai muhimmanci ga ƙasashen waje. a cewar wakilin kasar niger a cikin sahel abdu abare ya bayyana cewar matsalar rashin tsaro da ta yi sanadin rihiyar makarantu dubu biyar ta sa sama da 'yan makaranta 700 barin karatu yayin da hiye da malaman makaranta dubu ishirin suke bar koyarwa shaguna goma sha shida wuta ta laƙume ji da marece a kasuwar tawa kahin hukumomi su bayyana sakamakon dindindin asarar 'yan kasuwar suka yi gwamnan jihar tawa ya kira gare su da su kiyaye wajen kare lafiyar hajarsu isa musa gwamnan jihar natawa a cikin firarsu da abdullahi ausuka Mun zo nan ne biyo bayan tashin wata gobara da ta auku kuma ta ƙone har shaguna goma sha shida. Muna nan da yin raskuna akan ɓarnar da 'yan kasuwa suka yi. Ina miƙa na ga duka waɗanda wannan gobara ta rutsa da kayansu. Kuma muna cikin lokacin hunturu da iska yake kaɗawa sosai ya kamata mu yi taka tsantsan. Idan za a rufe shago a tabbata an kakkashe duka wutace na lantarki wanda ba za a samu wata matsala ba. muna ta ƙoƙarin samar da waɗansu kuɗaɗe da za a kula da kasuwar saboda akwai abubuwa da ba mu daidaita ba da 'yan kwangila muna magana da ministan kasuwanci don haka muke ƙoƙarin tattara kuɗaɗe ga waɗanda za su kula da kasuwar motar daukan yan malati a asibitin ƙauyen zane da ke cikin da'irar kokoro a jihar talabiri ta kone kurmus jiya wajejen karfe uku na marece inda wasu mutane ɗauke da bindigogi suka cinna mata wuta in ji wata majiyar ta shaida ma studio kalongo majiyar ta kara da cewa mutanen sun zo ne sama mota na guda hudu don su kona motar jigilar yan malatin da ke harabar likitan wannan shigowar da yan tarzam na tsayen suka yi ta razan al'amuran ta razana al'ummar garin gabaki daya da kuma 'yan kasuwar da suka zo kasuwar ƙauyen da ke ci a kowace ranar laraba kamar yadda majiyar ta tabbatar ma studio kalangu. a ƙasar nijar kusan shekaru biyu kenan da aka girka wani kwamitin da zai kula da yaƙi da cutar covid-19 wannan kwamitin ya gudanar da wani zaman taro jiya a cibiyar da ke kula da bincika al'amuran kiwon lafiya cewa da sarmesa don gabatar da raskona kan yaƙi da cutar ta covid-19 dr ronan jambu daraktan cibiyar ta sarmes ya ma talata abu da bahar ƙarin haske Tun farkon bullar wannan annobar ofishin minista ya kirkiri kwamitin aiki da ya tattara kowane bangare domin kula da daukar ɗawainiyar yaƙi da cutar corona da ya shafi kowa tun daga ma'aikatar sami asibitoci sarmes ofishin da ke kula da allurar rigakafi kowa ya kasance akai-akai raskunan da muka yanzu haka abin da ya gudana shine girka na'urorin gwaji cikin ƙasa saboda yanzu haka muna da na'urori wajen talatin da ke iya tantance gwajin yanzu babban hadarin shine allurar rigakafin da ake yi akwai allurai da aka cibke option minister wasu suna ɓaci saboda babu da yawan jama'a da suke zuwa ana yi musu bai huce kashi shida cikin ɗari ba wanda akwai bukata a yi gangami yin allurar rigakafin domin jama'a su zo a yi musu wannan allurar bayan an buɗe bikin sallar a hukumance jiya da sahi a birnin yamai da marece babban hilin wasa na janar sai kunce shine ya karbi wasan na daren farko wanda aka matake da daren niger masu ɗinkin zamani na ƙasar niger 20 ne suka gabatar da husa'o'insu bayan an gudanar da ayarin gwaje-gwajen a fima wasu mahalartan sun bayyana ma rabiatu mai kano ra'ayoyinsu kamar haka A gaskiya na ji daɗi sosai. Don a gani na abu ne mai ƙayatarwa. Kowane shekara ina ganin teloli masu ƙirƙiro da ɗinkin kansu masu kuzari da ƙoƙari. Ina ƙara musu ƙarfin gwiwa saman wannan don saboda kayayyakinsu duka sun yi kyawu. Abu ne mai kyau wannan taro na ranar farko na taron FIMA. Dama ce gare mu mu ga matasa masu fasaha da ke ƙoƙarin kawo mana samfarin ɗinki iri daban-daban da da sai dai mu gani a nesa. Amma yau ga shi a gabanmu muna kashe kwarkwata idonmu. Gaskiya abun ya yi kyau. Muna fatan haka ya kasance a sauran ranaku na taron FIMA. Euh, Wanga shine karo na na farko da na zo na ji daɗi sosai abun mamaki ne gaskiya har ina marmarin saka kayan nasu don kusan yadda abun ya birge ni na sha kallo kuma na matsu in koma saman hilin nan kamar wasan kokowa dambe da sharo langa ita ma wani wasan motsa jiki ne na gargajiyar kasar niger ana gudanar da wasan langa ne mutum ɗaya ko kuma gungun mutane inda masu wasan ke kama kafa ɗaya yayin da mutum zai tsaya kan kafar shi guda lawal abdu shugaban kungiyar langa ta kasar niger ya bayyana ma salamatu kadir yadda ka'idodin wasan langar suke Langa, wasa ce ta ƙarfi da ke haɗa kullum rukuni biyu na 'yan wasa da ke gogayya bisa burin samun maki mafi yawa cikin wani ƙaidaddan lokacin da aka bada. Ana yin langa a cikin yawancin yankunan Nijar tun fil azal. Wasannin da ake yi cikin ƙauyuka inda matasa suke nuna ƙarfinsu, jaruntakarsu da ƙwarewarsu cikin taɓi da yabo na tsofaffi da waƙoƙin 'yan mata. An gudanar da gasar farko ta ƙasa a Difa. An yi ta ta biyu a Zandar kuma mun sha halarta ga bukukuwan sallar zagaye ta 18 Desambar. Motsa jiki ne da aka soma ba mu da masu tallafa na gaske, amma duk da haka motsa jiki ne da ke baiwa matasa damar nuna kwarewarsu. A yanzu kuma sai rahoton na musamman. a cikin tashoshin manyan motocin da ke jigilar fasinja kiyaye dabarun kariya daga cutar covid-19 na da kamar wuya a cewar abdulaziz mabila mai bima darakta general na wata tasha da ke birnin yamai matsalar na tasowa ne daga fasinjan da ke fitowa daga ƙauyuka wanda a cewar su su ba su fahimci yadda cutar take ba ƙare ci gaban firar tasu da rafikatu a tahir a ɓangaren kamfanin sifirin ku ya kuke girmama matakan kariya domin yaƙi da cutar corona. fasinjan da muke ɗauka mafi yawansu daga karkara suke zuwa kuma ana lura da aikin wayar da kai bai isa ba a cikin karkaru da zaran waɗannan fasinjan sun zo a cibiyoyin sufurinmu muna shawarta musu sanya takunkumin kariya da farko kuma muna da wuraren wanke hannuwa da kuma sinadarin kashe ƙwayoyin cuta har ma an taɓa samun tawagogin da ke shaushawa da suka biyo a nan waɗanda suke kan balaguro a wannan lokaci sun samu yin wannan shaushawar sa takunkumi tilas ne a cikin motocinku da zaran kun zo taga wajen cirar tikitin balaguro yana rubuce kuma ana tunasar da ku da sanya takunkumi tilas ne domin a mutunta matakan kariya sa takunkumi tilas ne a cikin motocinku a cikin tafiyar balaguron to direbobi su dai tuki suke kuma mu ban ma iya sanya sanya tawagogi musamman da za su kula da mutuntawar sanya takunkumin cikin mota don ganin fasinjan sun mutunta matakan kariyar to amma direbobin su kansu dai suna kokarin su sai dai akwai mutane da suka samu wayin kai da ke sanya takunkumin don ko ba za a iya cewa ba dukkan fasinjan na mutunta matakan mukan dai a wajen mu lokacin da motocin za su tashi muna tambayar mutane da su sa takunkumin su kuma mu wayar da kansu sannan mu masu fatan sabka lafiya Masu bulaguro wajen ku zuwa ƙasashen waje, shan ana lauran su kafin shiga ƙasar Nijar? Muna shawarta ma mutane da su yi shaushawa takun kuma su mutunta matakan kariya. Ba dai ma akwai ƙasashe inda ake tsanantawa fiye da ƙasar Nijar da sanya takunkumi. Ko kun taɓa cin karo da fasinjojin da ke ƙin mutunta matakan kariya? Hakika mana muna fuskantar ire-iren wa'annan masu taurin kan. Misali ina tuni wani mai balaguro ya zo kamin ya ciri tikitansa sai da ya tambaye ni ya ce min wai shin a nan tilas ne sai an yi shaushawa na ce mai a'a ba tilas ba ne to kaga hakan na nunin nan mai balaguron an ka ce shaushawar tilas ne a nan wajenmu na tabbata ba zai yi balaguron ba don a gani na baya shirye da yinta kai akwai ma wansun da ke nuna kawai wannan cutar babu ita abin da ya sa oke na game da labarun na wannan marice na alhamishi a yanzu kuma sai in barku tare da musa hassan ɗauke da labarun na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya masu Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin mu haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.